Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke kawo mai sauraro wasu labaran da suka dace ya sani a ƙarshen mako. Cikin shirin namu na wannan lokaci za mu taɓo ƙoƙarin sulhu da ƙasashen Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu ke yi. Za kuma mu je ƙasar China wato Sin inda shugaban Faransa Emmanuel Macron a karon farko ya kai ziyara. Daga nan za mu shiga Najeriya mu ji rikicin malaman makarantu da gwamnatin jihar Kaduna. Kana kuma mu tafi Kano mu taɓo siyasar Kano. Saboda haka sai a sauraro lafiya. Madalla yanzu za mu shiga cikin shirin sosai da labarin ƙoƙarin mai da ɗasawa tsakanin ƙasashen Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu. Ga Nur Ado Suleiman da labarin wannan ƙoƙari. Ɓangarorin biyu na fatan ganin ci gaban ya baiwa 'yan wasan motsa jikin Koriya ta Arewa damar halartar wasannin Olympics na cikin sanyi da Koriya ta Kudu za ta karɓi bakunci duk da cewa akwai ragowar zaman ɗarɗar tsakanin ɓangarorin biyu. Sai dai fa duk da cewa babban abin da wannan tattaunawa za ta fi karkata a kai shine batun wasanni. Ƙasashen duniya sun zira idanu tare da zakuwa wajen ganin yadda wannan ci gaba zai taka rawar rage zaman ɗarɗar a yankin na koriya a daidai lokacin da ake samun karuwar fargaba dangane da ci gaba da faɗaɗa shirin mallakar makamin nukiliyar da koriya ta arewa ke yi wanda ya saba wa majalisar ɗinkin duniya shugaban tawagar koriya ta arewa ri song ya ce sun fara tattaunawar tare da zuciya guda don fatan ganin an sake samun haɗin kai tsakanin bangarorin biyu yayin da shi kuma shugaban tawagar koriya ta kudu choma yingun ya bayyana fatan ganin cewa yunkurin farin da kai tsaye kasashen biyu suka yi zai zama tamkar sun kammala ne da shawo kan rabin yawan matsalolin da ke tsakanin su. sai mu shiga kasar china wato sun kasancewar shugaban faransa emmanuel macron a karon farko ya kai ziyara ga haruna ibrahim kakangi ya taɓo mana wasu daga cikin yarjeniyoyin da suka rattaba hannu a rana ta biyu na wannan ziyara Yarjeniyoyin da kasashen suka kulla a yini na biyu na ziyarar ta Macron sun hada da na sufurin jiragen sama da na nukiliya da dai sauransu. Bayan kammala sanya hannu, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce an kai wani matsayi mai matukar muhimmanci a duniya, abinda ke nuni da kalubale na ɗumamar yanayi da kuma ta'addanci. A nashi bangaren, shugaba shi na China ya ce kasashen biyu na aiki ka fada da ka fada ta hanyar tattaunawa kan muhimman abubuwa na bangaren kasuwanci. Ministan kasuwanci na Faransa, Bruno Le wanda yake tare da Macron a wurin wannan ziyara ya shaida wa manema labaru cewa bai amince da wasu daga cikin yarjeniyoyin da aka kulla ba, inda ya ce sun amince da sanya hannu akan yarjeniyoyi na dugon zango amma ba su amince da waɗanda ba su da amfani ba. Wannan ziyara ita ce ta farko da wani shugaba cikin kasashen turai ya kai a kasar ta Sin tun bayan taron babbar jam'iyyar kasar wanda ya gudana a watan Oktoba inda aka karfafa tasirin shugaba shi a game da mulkin kasar. Daga ƙasar China sai mu tafi ƙasar Amurka domin shugaban ƙasar Amurka ne Donald Trump aka sanar da cewa ya ta caccakan kasashen Afirka da kalaman batunci a wani taro da ya yi da wakilan majalisar Ƙasar. Tuni dai Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Afirka da wasu ƙasashen duniya da dama ke ta maida masa da martani duk da cewa ya yi amai ya lashe domin ya sanar da cewa bai faɗi munanan kalaman da aka ce ya faɗi ba. mun nemi ji daga bakin Dr. Tukur Abdulkadir na Jami'ar Jihar Kaduna da ke Najeriya ko furucin Donald Trump bai ba shi mamaki ba? A ba mamaki idan aka la'akari da yadda shi shugaba Donald Trump yake yi da kuma irin maganganun da ya dinga yi ko a lokacin yakin neman zaɓe da suka yi lokacin kafin a zaɓe shi ya zama shugaban ƙasa. Saboda haka ba wani abin mamaki ba ne ba mutum ne wanda yake yakan yi maganganu lokacin da ya ga dama ba tare da kuma la'akari da haɗurran da ke tattare da maganan ba baya ga wannan kuma magana da ya shafi launin fata ko rena wasu ya sa ba tun dan mamanta ba har na kasassu ya rika ɗan kwaikwayon su irin wanda suke da lalura a jikinsu akwai lokutan da aka nuna shi yana alama ma yana irin alamar yadda suke yi to kaga mutum ne wanda yake kusan za a ce dan dagajin shugaba ne wanda kuma bai fahimci siyasar duniya ba ballantana ma kuma ya san yadda ya kamata a ce gudanar da sha'anin manufofin kasashen waje na Amurka. Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Afirka da wasu ƙasashe irin su Botswana da Haiti duk sun la'anci furucin domin ita Botswana har kiran jakadan Amurka da ke ƙasar tasu ɗazun ta yi. Kana ganin lamarin ya kai ga haka? Ya kamata ba wai ma ƙananan ƙasashe irin su Botswana ba. Abin takaicin shine manyan ƙasashe na Afirka ɗin su ba za su iya yi ba. Ko dai saboda irin yadda shugabanninsu suke jin cewa dole sai sun kasance suna ɗasawa da amurka kafin samu abin da suke so misali ko najeriya ko ƙasar masar misali ko afirka ta kudu ko da sauransu saboda haka abin da botswana ta yi abin yabawa ne ya kamata sauran manyan ƙasashe da suke tunkahon su ne jagorori da afirka su yi koyi da abin da ƙananan ƙasashe wasu da ba su kai yawan wasu jihohi a cikin ƙasashen su suka yi ba ya kamata ƙasashen afirka su nuna cewa lallai sun san darajar baƙin fata kuma sun san martaba da allah ya ma baƙin fata da kuma wannan nahiya wajen kokarin nuna rashin amincewa da irin waɗannan abubuwa da eh, Donald Trump yake yi da kuma kokarin nisantar da kasashensu daga ainihin tasirin da Amurka take da shi a siyasar ta kuma yadda a mu'amalarsu da wannan wannan kasa ƙarƙashin shugabancin Donald Trump. Ba ka ganin idan har ƙananan ƙasashen Afirka suka kushe wa shugaba Trump, Amurkan na iya ɗaukan mataki kamar yadda ta yi wa Pakistan kwanaki wajen barazanar janye tallafin da take basu? dama shi wannan tallafi makami ne a siyasar duniya saboda haka dama tallafi ko na kuɗi ko na abinci tallafi ne da ake amfani da shi wajen tabbatar da iko da manyan kasashe ke da shi akan kananan kasashe a siyasar duniya saboda haka wannan in har wannan abu zai taimaka wajen nisantar da kasashe masu tasowa musamman afirka da kuma ɗaiɗaikun su a arewacin amurka ko latin amurka to zai taimaka zai kuma ƙara ba mu kasashen afirka daman samun ci gaba ba tare da dogaro da manyan kasashe ba wanda shi ne manyan shugabanni na farko irin su nkuruma irin su kawunda da sun yare da suke kokari a da da su ga a yan shekarun baya ba su samu nasarar haka ba. Dr. Tukur Abdulkadir muna godiya da samun wannan tattaunawa. Kar a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai kasar Chadi wadda ta sanar da ƙarin farashin man fetur da kuma rage wa ma'aikata albashi. Mun nemi ji daga bakin Malam Salisu Abdulkadir na ƙungiyar malaman makarantu da ke birnin Injamaina game da matsayin ma'aikatan ƙasar. Kamar yadda kafa faɗa, eh, lalle ne an yi ƙarin wasan kuɗin man fetur kuma albashin ma'aikatan ƙasar cadi gwamnati tana nema watan a sake rage musu shekara da ta fice ma an rage mana watan alawowinmu watan hamsin bisa ɗari kuma wannan shekara kuma gwamnati za ta rage watan albashi don saboda akwai matsala sosai game da harkokin man fetur a duniya. Ma'aikata sun yarda cewa a yi wannan ƙari? A'a, ma'aikata sun ce da suna jira in je gwamnati ta yi wannan karin wasan za a ci gaba wasan yajin aiki na ƙasa ga baki ɗaya. wanda ba zai tsaya ba a kwana ɗaya ko kwana biyu sai har an koma mana duk kuɗaɗen mu da aka yanke suna cewa akwai watan matsalan farashin man fetur na duniya mu akwai watan wasu matsaloli ma a nan watan kuɗi na ƙasa bayya shiga watan kamar yadda ya kamata akwai ɗan sigeru da suke ɗaukar wannan kuɗin suke watan eh, shagalin su da shi. a gaida malam salisu abdulkadir sai kuma najeriya Mu faro daga jihar Kaduna, inda wakilan kungiyar kodago ta kasar suka jagoranci zanga-zanga saboda koran malamai dubu ashirin da biyu da gwamnan jihar Nasir arufa ya yi saboda zargin sun tashi aiki. Ga Aminu Sani Sado da rahoton da ya haɗa mana. Do takaddama da yi kuke nan tsakanin kungiyoyin kwadago da kuma jami'an tsaro lokacin da suke shirin gudanar da zanga-zanga a jawabin da shugaban kungiyar kwadago ta tarayyar najeriya ayuba wabba ya wa mambobin kungiyar ya kira ga shugaba muhammadu buhari da ya shigo cikin wannan al'amari zan sake kira ga shugaba muhammadu buhari domin yan najeriya suna ganin cewa gwamna nasiru rufa yana fakewa da sunansa a kan cewa shi ya bashi dama ya kori ma'aikata saboda haka muna kira gare shi dole ne ya yi bayani domin koren ma'aikata dubu talatin da shida mun tabbata baya cikin aƙida na jam'iyyarsa an turo sojoji da 'yan sanda kusan dubu takwas domin su hana ma'aikata zuwa nan wannan zanga-zanga ya zama wajibi kotu ta ce a dakatar da wannan zance kada a ba kowa wasika amma abin takaici an karya wannan doka ana ba mutane wasika kuma yana tabbatar mana ma'aikatan jihar kaduna mu ƙungiyar kwadago na nlc da shugabanninmu gaba ɗaya. wannan gwagwarmaya an fara shi kenan kwamarar ibrahim khalil shine shugaban kungiyar kananan hukumomi ta najeriya ya ce babu wata doka da suka karya ya san cewa kundin tsarin mulki ya tanadi tsarin kananan hukumomi kafin ya zo babu zumuɗin da bai yi da cika bakin da bai yi ba na cewar ina zuwa zai tabbatar da ingancin kananan hukumomi zai tabbatar da tsarin demokradiyya na kananan hukumomi har yanzu idan ka duba babu wani abu da muke shirin yi wanda ya ci karo da doka daman mu ce a matsayin mu na 'yan ƙasa da kundin tsarin mulki ya bamu. sai da adamu wanda ya tarbi tawagan masu zanga-zangar ya yi mana ƙarin haske zanga-zanga an riga an saba ita kuma sun yi zanga-zanga nuna cewa su ba su yadda ba suna so a zauna kan teburi a yi shawara domin a gama wannan rikici lami lafiya to kuma na anshe su tun na riga na anshe su an riga an gama kuma ka za su kama hanya su wuce kuma ina tabbatar sakon da suka bada a bagona insha Allah ta'ala zan bagona cewa sun zo zanga-zanga na lumana ba ta tashi hankali ba suna so suna kuma roko a ƙara komawa a zauna kan teburin sulhu kuma insha Allah ta'ala wannan sako zan kai mai girma gona tun da farko kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna asp muktaru hussein aliyu ya bayyana makasudin yunkurin hana zanga-zangar da ta gudana a yau ba wai ba mu son su zanga-zanga bane a mu abin da yake mai alfanu shine zaman lafiyan jama'a to da dai wannan zanga-zanga za ta haifar da rashin zaman lafiyar tarzoma tare da tashin hankali so su kokari idan ma za su yi su tsaya cikin wato wurin ma'aikatar su su yi wannan zanga-zanga dai ita ce ta biyu tun bayan da gwamnatin jihar ta bayyana aniyar ta na korar wasu ma'aikata aminu sani sado kaduna arafai hausa wani ɗan kima sannan ga wani ɗan yaro ya yi makaranta ya ƙare ya je shi amerika zuwa london gizo gida nan ya zauna ga ofis ga littafi ga masu yin ƙofar ofis wanga wata an aiki an kirya na albashi ya yi haƙuri kuma ya ƙyale wanga wata ya dan nauka sannan ya yi musu dai aiki an kirya na albashi ya yi haƙuri kuma ya ƙyale wanga wata in ya zo shi aka taimaka ya ka taho aiki sai ce musu ba ni irawa dan ba san darajar aiki. Daga Kaduna sai mu za ku zuwa Kano inda su rikita-rikitan siyasa suke fama domin yayin da zaben ƙananan hukumomi ke karatowa a jihar jama'a na ci gaba da fargabar rikicin jam'iyyar da ke mulki a jihar wato apc na iya ɗaukan wani sabon salo kamar yadda wakilinmu da ke kanan abubakar abdulkadir dan gambo ke cewa cikin wannan rahoto wasu kalamai ne kwamishinan ayyuka na musamman na jihar abdullahi abbas ya yi wanda yake neman kawo rudani wani faifan bidiyo da aka rika yadawa cikin shafukan sada zumunta ya jawo suka da cece kuce a birnin na kano inda wasu ke bayyana fargaba kan kalaman kwamishinan wanda suka ce na iya haifar da tashin hankali a birnin na kano domin a matsayinsa na wanda yake jami'in gwamnati wanda aka rantsar da shi satin a matsayin kwamishina na komai da ruwanka kaga duk mutumin da yake kwamishina wakili ne na gwamna maimakon a ji kalamai na kwantar da hankali na haƙurƙurtar da mutane da na kirji a wajensu sai suka bige da maganganu da za su iya tunzura mutane a rigimar siyasa ko kuma akan siyasa akwai rigima wacce ake yin ta wacce tabbaka ce in an haɗa ma kuma za ga ana gaisawa ana wasa da dariya amma idan har abu aka fara cewa za a zo za a haɗu da wani za a da ne to su waɗanda suke sauran kafofin yaɗa labarai abin da su ɗauka za a yi rigima ko wani ma zai saru wani kuma su jami'an tsaro ya kamata zama zama kowa nasu ne an dai rawaito kwamishinan ayyukan na musamman a Kano cikin faifan bidiyon yana tunawa magoya bayan sa yadda suka murƙushe magoya bayan kwankwaso a garin Minjibir da kuma lokacin taron hawan daushe sun ce a hada a an hada a sun ce hada hawan daushe an hada hawan daushe dan gora ko ta katsina za mu Idan mutum ya yi haji, bayan an ci an yi haji, akwai lokaci da ake cewa lokacin jifan shaidan. To a saurare mu za mu fita ranar da za a jefi shaidanin siyasa. Wani al'amari dai ya jawo hankulan ƙungiyoyin kishin al'umma inda suka buƙaci ɗaukar hukunci domin kaucewa tashin hankali. Jami'in wata ƙungiyar da ake kira sita a Kano, Malam Isa Garba ya ce irin waɗannan kalamai na da matuƙar haɗari. Maganganu nasa da ya yi mun auna su a matsayin kalaman ɓatanci. Ƙungiyar ta kuma yi kira ga masarautar Kano ta nesanta kanta da waɗannan kalamai kasancewar wanda ya furta su yana da dangantaka da masarautar. Abubakar Abdulkadir Ɗan Gambo, Kano, arafai hausa Muna Najeriya inda a cikin makon da ya kawo ƙarshe ne rundunar sojan Najeriya tare da haɗin gwiwan dakarun ƙasashe makwabta da suka haɗa da ƙasar Chadi da Nijar da na Kamaru suka ƙaddamar da gagarumin farmaki a kan mayakan ƙungiyar Boko Haram musamman waɗanda ke zagaye da tafkin Chadi da kuma dajin Sambisa. al'ummomin jihohin da ke fama da matsalar boko haram sun jinjinawa sojojin dangane da irin nasarar da suke samu a wannan farmaki Ga abin da Alhaji Muhammad Mustapha Mai Kanuri na Lagos ya shaida wa Abdulkarim Ibrahim Shikal. Ranar ladu wannan shine na dawo daga jida kuma da aikin da sojoji suna yi yanzu da haka ne ne Boko Haram ya kare. Kuma mun godewa sojojin Najeriya, mun godewa shugabannin sojoji, Allah ya ba su nasara kuma suna cikin nasara. da yake baka shima da dawowa daga can borno ba kamar mi ka gani a zahiri da ke tabbatar da cewa lalle aikin da ake jama'a suna yaba duk bangare can manguno ga duka su yi kucu-kucu da su wannan hadan gambisan da su yi sojoji niger cameroon chad yanzu sun sa sakiya to saboda wannan alhamdulillah kuma allah ya bar mu shugaban kasa allah ya yarda shugaban kasa talakawa nigeria suna tare da shi sojoji in ce maka iri aikin da suna yi din da haka ne su yi ne wallahi tallahi boko haram by this time ba ba ko daya kana nufin cewa aikin da sojojin ke yi a yanzu yafi ma wanda aka taba yi a baya yafi sun sani su sojoji ma sun sani ai yafi mutane yobe da borno da adama duka sun sani to kamar a yau mice ce babbar bukata ta al'ummar wannan yanki na kuma yi bukatunsu eh bukata yanzu kasa suna da problem kala kala kamar mi da mi zuwa din kasa mutane kauye duka mutane kamar luku gwamna namu na mafa duka suna kam wadansu suna maiduguri wadansu suna mafa wanda suna maiduguri din ma sun zo suna complain har mata da maza da yawa na sun zo gaya mini su ce sarki fa mu fa mun zo daga kauye ga ba mu samu takarda abinci ba kamar taimakon da ake bada eh taimakon eh wai ba sa samu saboda wannan gwamnati duba da ido rama waɗannan mutanen da suna zama cikin kam na muna wanda sun zo daga kauye daga mafa kuma ko kwana guda ɗaya akwai luku gwamnan namu na mafa akwai mutane mu mutane mafa ɗin har akwai farfesa wanda ya yi karatu boko sun je sun nade mana mutum daga yobe chairman sol kamar ya aka haka to mutane masu biya bukata ne sun kaiwa gwamnan tunda su yi haka din dole abin da sun fada dole shi yaro din zai bi shi gwamna bai sani ba saboda wannan ya cire shi ya sa mana yin diji mafa ya kula da mutane mu zancen aiki ake yan Najeriya baka ganin cewa ko daga ina ya fito idan har zai yi aikin sa a bar shi a'a akwai yin indijin ai akwai yin diji ai diji ma akwai masu yake ka gane ai ai mutane guda biyu ne sun kawo shi da ausa assembly namu ausa rep namu a gaida alhaji dr muhammad mustapha mai kanuri na lagos sai kasar jamhuriyar niger kasancewar a wani mataki don sauƙaƙa matsalolin da kamfanonin da ke jigilan mutane da kayayyaki zuwa ƙasashen yammacin afirka ke fama da su hukumomin niger tare da haɗin gwiwan na ƙasar benin suka fara duba irin matakan da suka dace domin samun nasara wajen zirga-zirga a yankin Alhaji Kabir Haruna na kamfanin sufuri na Kabir Transport na daga cikin masu ruwa da tsaki wajen jigilan masu tafiye-tafiye ta motoci a yammacin Afirka kuma ga abin da ya shaida wa Abdullahi Isa. Masala kai inda yi wannan aiki babu ina gani ni lisa na babu aiki wanda ya kai wannan masala abin masala tun daga hanya masalan hanya ga masalan hanya bai da kyau sosai ma ba wannan ba magana. kuma ga matsalan akwai wasu abun wasu mutane ba su gane transport ba suna gani kamar transport yana yi shi kamar kamar katsin season kayan ka safa gane in yana yi ko bai amma in baka da karfi ma baka yi kai ma shekara biyu in baka da in baka da in baka da tunani baka yi kai ma shekara sai ka sake ya bai da kyau kullum mota in ya zo kana na baka kwanta in mota in mota ya tashi saboda hanyoyi baka mota ba mota bai ta dawo babu wani abu da za ka gyara tunda ka san duk abun da ka yi san niyya fa vala mission ka abuna abun da ka yi in kana da in kana niyan ka kakka duba baya ka gani shine mun mun har mun kai mota hudu duka motokin nan sun tai sai saura guda sai mun continue da gudan nan a gaida Alhaji Kabir Haruna na kamfanin Kabir Transport To duka-duka da haka ne ko muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin muryoyin da aka ji da sashen Hausa na Radio France International ni Garba Aliyu na Zaria ke maku fatan alheri.